ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا sannan ya sake komar da ku cikin ƙasar bayan mutuwarku sannan ya sake fitar da ku domin tashin alkiyama fitarwa ta haƙiƙa